الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكدا ودمو اتكن تشيغبا ركراتم منوانا لتافي الفية ابن مالك وكما كل ان شاء الله يدعك سابا زن كرنتا سيا كرنتا نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنوني اذهبن واقصدا هما يؤكدان افعل ويفعل آتية يؤكدان افعل ويفعل آتية ذا طلب أو شرطا إما تالية ذا طلب أو شرطا إما تالية أو مثبتا في قسم مستقبله أو مثبتا في قسم مستقبله وقل بعد ما ولم وبعد لا ولم وغير إما من طوالب الجزا إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كبر زاه واشكله قبل مضمر اللين بما جانف من تحرك قد علم والمضمار احذفنه إلا الألف والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشينا نحو خشين يا هند بالكسر ويا نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشوا واضمم وقف مسويا ولم تقع خفيفة بعد الألف ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لكن شديدة وكسرها ألف نعم نعم بيت نعم نعم شاء menene a wurin ku nahu shayin shayin ko shayin ba shayina ba na a shawu ikshawu shawun nan daidai ne amma nan inda aka sanya wanda suke da shayina a gyara shi zama shayin اخشين يا هندو ايه ويا قوم ويا قومي نعم يا قومي بالكسر ايه تعيد ما يجيز فيه خمس لغات كو اي آه اجعل منادا صح ان يضف ليا كعبدي عبدي عبد عبدا عبدي يعني خمسة اوجه يا لتاي معك شيء انا ايتي يا قوم انا ايتي يا قومي على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر يوا انا يا لو كان شيء هكا تو يو ان شاء الله زامي مغانا magana nuna taukid wato nunoni guda biyu na taukid kunga ya kamata ce nuna ne taukid amma ƙa'ida eh, shine idan aka yi idafa eh, to nunun sai a share ta eh, tanwina nahdif akhiral munada a ba shi can nake son ce ba menene eh, can da yadda yake magana kan idafa can in an yi idafa za a share nunu ya menene baitin ki cewa ne eh? to almuhim ga da ka ce nuna ne taukit to kuskure ne kamar yadda muke cewa raka'atanil fajr ana fahimta kuwa muna tabbatar da nuna sama ce raka'atan al-fajr to wannan kuskure ne sai dai mu ce raka'atan eh eh muna fahimta to nuna taukid wato nuno ne guda biyu na taukidi ma'ana kenan nuno din guda biyu ne na taukidi mala ya ce ana iya karfafa أو تنوين مما تضيف كطور سيناء يعني بيت لك تدنيش نون تل الإعراب أو تنوين مما تضيف حذف كطور سيناء بمعنى إن حر ذاك إضافة مثنى ko kuma jam'i zuwa suna to dole ne ka share lamun alladhina dole ne ka share nono alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis kaga an share nono lil idafa amma kuma can lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna ma unzila ilayka وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة سبو لولين با إضافة هكذا mun fahimci wannan to nunun ɗin guda biyu ne akwai shaqila akwai khafifa kana iya cewa idhabanna kana kuma iya cewa idhaban ya sa'id kenan akwai shaqila akwai khafifa kana iya ce na. kana kuma cewa iqsidan akwai bambanci tsakanin nunu tauki khafifa da kuma nunun niswa ita nunun niswa da'iman tana zuwa da fatha ne a ƙarshen ta wallahi ya isna min al-mahid wal walidatu yurdana wallati yatina ita tana zuwa da fatha ne amma nunu tauki al-khafifa ita tana zuwa da dauri ne a ƙarshen ta idhaban ijlisan ishraban uqudan muna fahimta sai ma da ce lil fi'li ga fi'li taukidun akwai taukidi binonaini da nunona guda biyu huma ga su kamar haka nunai izhabanna kamar nunun ta cikin cewanka izhabanna da kuma nunun ta cikin cewanka waqsidan huma kaga izhabanna nunu tawkid a wurin shaqila sannan iqsidan a kuma wace ce khafifa kenan kana iya cewa kuma a can izhaban nan kuma ka ce iqsidanna muna fahimta to fi'iloli kamar da muka sani sun kasu gida guda uku akwai madin akwai mudari akwai am shi madi ba mu da magana da shi domin ba a taukidin shi in ma ga tawkirin shi to shafi ne da manna sa'aduki law rahimti mutayyiman ki lam yaku lisababati janiya da manna ki kaga wannan fi'il madi ne bai kamata ya da shi ba saboda shi fi'il madi ba a mashi tawkidi amma in kaga an mashi tawkidi to wannan shadhun ne yuhfaz wala yuqas alayhi za a kiyaye amma ba a gaji shi to shi ko fi'lul amr ana mashi taukidi saki babu kaidi idhabanna ijlisanna ishrabanna il'abanna ana masa taukidi babu qaidi amma shi fi'lul mudari ana masa taukidi da sharuɗai dole ne ya nuni akan talab in an ce talab هو ما دل على الأمر أو النهي أو الاستفهام هل تضربن سعيدا هذا استفهام لا تضربن سعيدا هذا نهي كنا كوكما الأمر لتضربن سعيدا معك نعم، هكا دول لابد أن يدل على الطلب طلب كما شيني يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام muna fahimta malamai yawwa ko kuma ya kasance ya zo bayan sharaɗi sharaɗin na misali kaman eh, fa'imma tarayinna fa'imma tarayinna kaga sharaɗi ne bika نذهبن بك فإنا منهم وإما تثقفنهم في الحرب فشرد فإما تثقفنهم فذا duka waɗannan sharaɗi ne to dole kafin mudari'i ya kasance an akkada shi dole labudda an yadulla ala talab ya nuni akan nema ko kuma ya zo bayan sharaɗi sannan kuma ya nuni akan istikbal kaman ka ce la'adriban na zaidan amma idza dalla ala al-hal fa innahu la yu'akkad ba za ka iya cewa la'adriban na zaidan il'an kuma ka akka da fi'ilin ba ba zai yiwu ba sai dai ka ce la'adribu ko sa'adribu zaidan il'an bidun tawkid amma in tawkidi za ka yi labudda an yadulla ala istiqbal sannan kuma labudda an yakuna musbatan in an ce musbat bi ma'ana diddul manfi musbat wanda yake ba nafiyu ba amma manfi shine korarre to idan da za a samu korewa a cikin fi'ili ba za ka akara shi ba misali kamar ka ce wallahi la adribu zaidan kaga la nafiya ce to ba za ka yi cewa wallahi la adribanna zaidan ba ka ba ta magana an fahimci wannan sannan kuma ana iya akada shi ba'da alqasam rantsuwa tallahi la akidanna asnamakum ba an tuwallu mudbirin kaga tallahi qasam ne rantsuwa ne la akidanna lam kuma ita ma lil qasam akidanna gashi na fi'il mudari مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله ضمير مستتر wujuban تقديره ala. mun fahimci wannan to mu koma kai sai ma da ce yu'akkidani al su biyu din nan da saƙila da khafifa يؤكدان افعل بمعنى سنة أكد فعل الأمر افعل إن كشك مشي نون التوكيد شكا شيئا افعلن كوكما به افعلن دهك يؤكدان افعل ويفعل سنة أكد فعل الأمر ده كما مضارئي an gane yaran da malam to amma atiyan za talabin shi sharaɗin mudari'i ya zo ya nuni akan talab nema أما شونا يضرب آه، مثالي يصير كي لا تضربن زيدا كقال أنا هل تضربن زيدا استفهمني أما شونا لتضربن زيدا وأنا لام الأمر كما اللي ينفق ذو ساعة من ساعته ثم ليقضوا تفته وليوفوا نذوره وليبدك لام الأمر أفهمت أنا؟ to shi sharaɗin mudari'i ya atiyan da talabin ya kasance ya zo da talab au shartan ko kuma ya zo da sharaɗi haisuma taq'udanna aq'ud sharaɗi ne haisuma taq'udanna aq'ud ko kuma imma taliya ko kuma ya zo bayan imma فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر فإما تثقفنهم في الحرب an fahimci wannan muna fahimta ko malamai au musbatan ko kuma ya zo musbati bi ma'ana sabit babu nafi a cikinsa domin in nafi ya shiga cikinsa to ba za ka yi akkada shi ba shine kamar yadda nace ba za ka iya cewa wallahi la adriban na zaidan ba ba za ka yi cewa ba saboda ga nafi ya gabata amma in ka share nafiyun nan sai ka ce wallahi la adribanna zaidan shine musbatan fi qasamin kuma yana iya zuwa cikin rantsuwa tallahi la na asnamaku qasam mustaqbalan ya nuni akan zamanin da ake fuskanta amma idan ka kayyade shi da hal ka ce wallahi la'adribanna zaidan al'an khalas wannan taukidi ya warware ba za ka akara bai ka ce tallahi sa'adribu zaidan al'an tunda ka riga ka mai kaidi ka ce yanzu ne amma ka bashi maftuh khitabun maftuh a buɗe sai ka ce wallahi la'adribanna zaidan dama yana nuni akan mustaqbal mun fahimci waɗannan malamai yawwa to amma bayan ma da la da kuma lam wato ya illu taukid taukid yana karanci bayan la wattaku fitnatan la tusibanna tusibanna kaga fil ne mu'akkad amma yazo bayan menene la to irin wannan qalil karanci ne yakan zo da akan yi amma yakan zo da karanci ah. Ah. akwai wani tsakanin la nahiya da nafiya nan nafiya ce wattaqu fitnatan la tusibanna nafiya ce amma wancan la tadribanna zaida nahiya ce jazima mun fahimta to haka kuma bayan nan yahsabuhu aljahilu ma lam ya'laman shaykhan ala kursiyihi mu'ammima yahsabuhu aljahilu ma lam ya'lama kaga lam tazo to ya'laman ana mukhaffafati to irin shi ma kadan ne bi ما أرينك ها هنا بعين ما أرينك ها هنا كذا تؤكد أمر القلة أنا فيها إيه eh kada ka kuskura in ganka face kana yin wani abu karin magana ne mun fahimci wannan to sai mala ce wa ba da ma wa lam wa da la يعني توكيد الفعل قليل جدا بعد ما وبعد لم وبعد لا أنا إيه بقى أما بقلة نعم إيه تو كمان استثنائي ne eh tunda ma na fiya ce la na fiya ce kare da gaske Eh, istisna'i ne ai ka ce au musbata filin ya kasance musbati sai muka ci to idza dakala alaihi nafyu la yu'akkad ka gane to nan kuma sai ya sake cewa wa qalla ba'da ma wa lam wa ba'da la kenan kaga akwai nau'i na istisna'iyat a cikin wancan ka'ida tun da an ce labudda ne kunar fi'il musbata sai kuma gashi an ce nan yani yu'akkad amma bil illa ana karfafa shi amma da karanci kwarai eh to ana karfafa shi da karanci eh da karanci kwarai na'am ya dunkule eh na'am batun isbati mun fahimci wannan to haka kuma ana akkada fi'lul mudari ba'da imma ba'da in al-mudghama fi ma ash-shartiyya shi ma da illa shine fa imma tarayinna fa imma nadhhabanna bik eh fa imma tasqafannahum fil harb ana yi amma kuma da illa da karanci to sannan ƙarshen fi'li mu'akkadi ƙarshen fi'ili mu'akkadi yajibu an yakuna ma qabla akhirihi maftuhan ma'ana harafin da ke dab da ƙarshi in an akkada shi dole kasance da fatha misali kamar izhab idan mun shiga mai da taukidi sai mu ciyaya yaya na in khafifa ce sai mu ciyaya izhaban an fahimci wannan to kamar misali la yus la yus jananna wala yakunan min as-sagirin kaga ga saqila ga khafifa la yus jananna wala yakunan min as-sagirin yakunan a wurin nan lamu abin nan tawkiti amma khafifa nunu tawkiti amma khafifa muna fahimta to shine ma ne cewa ghairi imma haka kuma abinda ba in ma ba min bil jaza daga cikin abubuwan da suke neman jaza don kun san idan aka samu fi'il shart ana samun jawabu sharti wa jaza'uhu an fahimci wannan to abinda ba in ma ba daga cikin abubuwan da suke neman jaza da jawab ana iya yin taukidi amma kuma bi qilla kaman man nasqafanhum falaysa bi ayibi man nasqafanhum falaysa bi ayibi kaga man a wurin nan shartiya ce an fahimci wannan kuma tahtaju ila aljawabi wal jaza to ire-iren su waɗanda ba imma ba ana iya da fi'ili amma shi ma bi qilla mun fahimci wannan malamai wa ghairi imma min tawalibil jaza wa akhiral mu'akkad iftah ka buruza ƙarshen fi'ili mu'akkad wanda aka karfafa shi to kai mashi fatha kamar cewanka ubruzan baraza ya buruzu asalinsa ubruzan amma kwalibatin nunu alifan domin litibaqi الشطر الاول دون تي ديدي الشطر الاول كاغنا يجي وغير اما من طوالب الجزاء كاغا تا كاري مو بيجي wannan sai ce wa akhir al muakkad iftah kabruza domin can ya kare da alifin nan ma ya zama ya kare da alif to amma asalin ubruza din nan ubruzan kaman lanasfa' kaga na nasfa an a wurin nan nunu taukid ce khafifa sai aka sanya alif yani jaiz a mai da nunun din nan alif malamai muna fahimta to yanzu ga wata ƙa'ida can za mu shiga rikitacciya idan fi'ili ya haɗu da domiri wawun ko alifun ko ya'ul mukhataba in ka an ce alifun bi ma'ana aliful itne in ka an ce wawun bi ma'ana wawul jama'a ka an ce ya'un bi ya'ul muqabba wacce ake magana da ita to idan fi'ili ya haɗu da su idan fi'ili ya haɗu da su ka share su ka baiwa ainihin harafin da yake wato idan ka share su ka ba da wasalin da zai yi daidai da su a dai takaice kenan a gwarance yawwa idan na ce misali misali idrib idan za a kada shi da an ta sance idribanna kaga anta idrib anti idribi mu mai jana anta idrib anti idribi to in za a kada asalinsa ya kamata ce ne idribinan anti idribinan antum idribunan haka ya kamata ya zamo to amma yani akwai sakal duk sai mu share su sai mu share idribinan sai mu ce idribinna tunda mun share ta to yanzu mu ba da wasalin da zai munasaba da abin da aka share ba ya muka share ba to mu ba da me za mu bayar munasaba kasra to sai mu ce idribinna maimakon asalin sa idribinan idribunan sai mu share ba sai mu ce idribunna shi ne yake da ne eh, eh sauri kuma ya fala ta sadilu mun fahimci wannan shi sa da yawa a cikin alkuran zaka ce fala ya suddannaka fala ya suddannaka in ka dace yasuddannaka al-khitab lil-mufrad amma yasuddunaka asalin sa yasuddunan amma saboda abubuwan sun yawa kuma ya harumu istima'ul sakne a larabci da haka sai a shashare duk an tattaka komai sai a kawo don ma don ta nuni akan wawun ce muka share wani wani kan wani ce jama'a don wawun ce da aka share sai aka ibqa'in damma dilalatan ala anna al wawun <laughs> gashi ya jama'a <laughs> wala ya kawar da ya to shi ne mana ce washkulhu kai wa wannan filin shakali wannan kalma ce ma da muka aro Hausa ai shakali muke cewa eh. yawa washkulhu kai wa wannan fi'ilin shakli mana wasali qabla mudmari lainin gabanin wannan harafi domiri da ka share bima janasa wato wasalin da zai rabe shi in ka share alifun ne ka bar fatha in ka share wawun ne ka bar damma in ka share ya'un ne ka bar bima janasa min taharrukin qad ulima da abin da ya raɓe shi na motsi na haraka wanda dama aka riga aka san shi Abinda ko muka sani shine annal alifa tunasibu al-fatha wa annal wawa tunasibu ad-damma wa annal kasrata tunasibu al-ya'a to shine kai ka sa mishi abin da ya kama da shi yayi daidai da shi muna fahimta malamai to kar ku manta ba mun ce idan wawun ne ka share in ya'un ne ma share ta to alifu litinin ya za ka yi da ita sai a karka share ta eh karka share alifu litinin karka share ka batta yadda take ita qala qad ujibat da'watukuma fastaqima ولا تتبعاني ka saboda in ka share ta gwada share min ya za ka ce na? na? kaga akwai laps zai haɗe don haka zan ce anta izhabanna anti izhabinna antum izhabunna antuma irhabanni mun fahimci wannan anta ishrabanna anti ishrabinna antuma ishrabani antum ishrabunna na'am idan na to duk dai gudun wannan turancin shi yasa aka ce to bar wannan alifin din tafriqa <laughs> mun fahimta walai sai ce wal mudmara dhifannahu illa al alif dama akan mai hurufai uku yake magana alif ne wawul jama'a ya il muhabba to ita ba mu da labarin ta mun share ta da muka share sai muka bar mai gabanin kasra wawul jama'a ba mu da magana ta dan mun share ta da muka share ta sai muka bar mai gabanin ta damma sai ce wal mudmarah bi fannahu illa al alif sai dai alif litne shi ka bar shi karka share shi eh to yanzu zai shiga wata ka'ida sabuwa na na'am na'am da shi magana <laughs> suna yake magana muna fahimta za ku tura wani karatu can ayyamu ba da muka yi shi can yani wani fi'ali da aka ce misal da adjaf da naqis tab eh huwa naqis yani lokacin da muka yi shi hakan na muna hayatul islam sai muka sanya wa kowa suna don mu gane don kasa akwai misal akwai ajiwaf akwai naqis akwai kuma lafif wasu sauran su Allah ya ji kansu eh to shi mai ciwon kai shine misal ajiwaf ma'anar shi ma ciki ya ce fi mala ajiwaf ina gajiya to da haka muka ga naqis kuma shine mai matsalar kafa mun fahimci wannan to makana akhiruhu harfa illa shi kuma kar ku manta imma an yakuna yaqiyan aw wawiyan mun fahimci wannan misali kaman sa'a yas'a to shine malam yanzu ka'idar da yake so ya ce mana idan fi'il ya kasance naqis naqis din kuma karshen shi ya kasance da alifun na'am muna fahimta yani ai sa'a asalinsa sa'aya ne da'a asalinsa da'awa to amma tuqlabu alwawu wal ya'u alifan idza tatarrafata wan fataha ma qablahuma don haka sai a mai da su ya'u maimakon ka ce da'awa sai ka ce da'a sa'aya sa'a saboda sun kasance a ƙarshe kuma abin da ke gabanin su ya zo da fatha kala sai ka shi su alifun muna fahimta to idan karshen fi'ili ya kasance alifun ne malace kamar shirshiya'u a lokacin da kake so ka yi tauki zan ce sa yas a an ta sun ce ne is a an ta is a bi has mun fahimci wannan to amma idan ina so in yi tauki sai in mai da wancan alifun din yawo sai in ce yaya is ayanna in mace ce zan ce da ita tafi a ba is ba Is ko is is'i no is'i to ayyul fariqain ya haqqo bil amr وآتوا برهانكم إن كنتم سارقين. نعم. نعم تو الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ده سؤال كما يقول مثلا تو شاري من نونو ني عزيزة ما ايه تو يا عزيزة ما تعالي تعالي a ka share un nonon ka fit madam da nonon fata halaina haka qur'ani ce to kaddari yanzu kai tun da an yi maganar jami'in mata to share ai ka ce wannan nunin nisa ce ko ta taron mata to share mu ita yaya fi'ilin zai zama ai ba ta kadiri kawai share mu ita zaka aikin zaka mun kawai kenan fata alai to ya kuma za mu ce ta ali to in na ce ta alai da wa nake magana ta alai eh kai shiga wani babin batinuhu fi rahma amma wa zahiruhu min qabli al'adab ah wato eh abinda nake so in ce eh. ah Shi ne bayanin da nake son kuskure ne sha'i ala alsinatin nas ba a cewa ta'ali sai dai ta'alai don haka kuskure ne mutane da muke cewa ta'ali sai dai ta'alai haka kuma nan is'ai shai. ka fahimta tun ba asalin sa karshen shi ai alifun ne don haka ba za ka ce shi ko is'ai a في ده اس اي اف شيء بالفتح ذات إيه. ان تتاشي في الامر مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة وياء المخاطبة ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل هكذا تعيش mun فهمت da haka sai mu gyara inda muke ta'ali kuskure ne ta'alai muna fahimta to idan za mu yi tauki sai mu ce yaya is ayanna in an ce sai mu ce yaya is ayinna fa imma tarayinna asalin sa tarayinan ka fahimta da muka share sai muka ibqa'in kasra dilalatan ala anna al-mahzufa ya'un mun fahimci wannan to in antuma ne sai mu ce yaya is ayami mun fahimci wannan yawa in kuma an turi sun fi yaya eh a za mu mai da wawu sun fi is awunna eh eh is aw is awunna to mun fahimci wannan to mana abin da yake so ce wa in yakun fi akhiril fi'li alif idan ya zamo a ƙarshen fi'li akwai ne ألف فاجعله كسنيا شي شي ألف ده منه دق فعل يعني من الفعل بمعنى اجعل الألف من الفعل رافعا كسنيا شي ونن ألف إن دق فعل شيني واتو مرفوع بمعنى فاعل كده muna fahimta in nace ijlisani ya za mu rabinsa na Na. Na. Na. to ba mu dai anan ba mun dai fahimta yani shi yani Na. ka sanya alifun minhu daga shi Na. rafi'an shine wanda ya rufa ma'ana fa'il kenan غير الياء والواء banda wawun banda ya'un don su mun riga mun ce me za mu yi share su za mu yi mu mai jana idribanna anta idribinna anti idribani antuma antum sai ce yaya idribunna kun ga mu riga da mu share ta ghairal ya walwa Allah ya'an me ya kawo wannan kuma to akwai takdir mu'akhkhar ma'ana wa in yakun fi akhir al-fi'l alif faj'alhu ya'an ka sanya shi shi ya koma ya shi waye alifun din shine ce maka kas Ayan na sa'iyan kabar kai tafiya tafiya asalin sa sa'a yas'a amri mujarrad sai mu ce yaya A. to in za mu yi tafiya sai mu ce yaya is'ayanna in za mu shiga da kafiya sai mu ce yaya is'ayan is'ayan mun fahimta mala yawa to idan ko ya zamana wawun ne da ya unta mala da kace ghairal ya walwa ba un nake magana ba ba wawun to kaddari wawun ne da un nace a ah, to in wawun ne da un magana ce da na maka farko da can yanzu ka share su kowane ka bashi wasalin da ya cancance shi nan asalin sa kenan amma duk mun gama shari'a sai mu ce aya idribunna nan asalin sa mun share sai mu ce aya idribinna ka share kowa ka bashi abin da ya kyauce shi sai ce wa hadithu min rafi'ihataini amma ka share shi shi alifun din da muka ce shine fa'il a can to in fa'il ya zanto a cikin waɗannan ababen ne guda biyu waye da waye kenan wawun da ya to ka share su ka share wa fi wawin waya haka kuma a cikin wawun da ya'un ya saka jaddada maka kenan shaklun mujanisun kofi wato akwai wasali mai raban juna wanda ke bibiya eh, wa qaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam a can nan ku sun maqaffaina ala atharihim bi rusulina dama su biyu ne muna fahimta na malamai an fahimci wannan magana kuwa yawwa in wawun da ya ne share su idan ka share su to ba su wasali wanda zai rabe su wanda zai bi su yayi daidai da su amma alifun ne ka tabbatar da shi mun fahimta to ga misali sai ka maka nahwu shayin ya hindu ikh shayin ya hindu bil kasri da kasra saboda an riga an share wannan ya'ul mufabba din fa abqayna al kasrata litadulla ala anna al mahdhufa ya'un eh wa ya qaum shawun يعني حذفنا الواو وابقينا الضمه دلاله على ان المحذوفه واو wabmum to kai wa wawun ban ma'ana wa qis musawiyan waɗannan guda biyun to kai kiyasi daidai da daidai duk irin fi'ilin da yazo in ka share ya'ul mukhabba to ka tabbatar da kasra in ka share wawul jama'a tabbatar da damma eh wabmum wa qis musawiyan kana mai daidaita al'amuran yadda suke sai baiti na karshe wanda akan shi zamu tsaya yake cewa tambayanka kenan nunu tawkil khafifa ba ta haɗuwa da alif litne zan iya cewa ijlisan ijlisan na ijlisun eh? ijlisun na ijlisin ijlisin na amma alif litne nunu taukid khafifa ba ta shiga masa sai dai ya eh sai dai sai dai taqila eh sai dai kace eh, domin idan kace zaka aka ranshi zaka ce misali kaman in nace iblisa antuma to shigar da khafifa sai kace ya eh to kaga iltiqa isakni wa hada yani larabci bai san daiman iltiqa isakni dole sai an sami kamar madu lazim musaqqal kalami wala dalli kaga anan sun danyi afwa duk da kasantuwan sakinin ya haɗu dan da ga alif sannan ka koma cikin aro ai tashdid yumathilu al-harfin al-awwal a sakin with thani mutaharrik a irin waɗannan ne aka ce mughtafa an yafi an yi rangwame an yajtami a sakni saknan ban san kuma fahimta ba in ka ce da ba alifin bane arud yayi harakar sukun ne sannan sai ga shadda ta zo ai shadda cikin arud تمثل الحرفين الأول ساكن والثاني متحرك تكاد أنك اجتمع الساكنان تعيلهم وأن أكتب مختفر أن يش أما كما إذن اضرب الرجل اضرب الرجل وأن با غير مختفر دول اللي لابد أن تحرك الحرف خشية التقاء الساكنين بانك انك اضرب الرجل يا ذاك هذا wani balarabe ne zai iya gaya mana wani sai dai ka ce idribir rajula mun fahimta to shi ne ma da ci a nan walam taqa khafifatun ba'da alif الياء توكيد خفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين باتت أيوة بقى ألف الاثنين لكن شديدة سيدي يعني تقيلة وكسرها ألف yi mata kasara kuma wannan shine wani abu da aka saba sabanin malam yunusa shi ya ce a'a kana yi mata sukunin kawai ka ce ka ce menene izhaban izhaban ishraban shi wurin shi ya ce kana iya cewa to amma da ce maka ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف يعني تزول الشدة sannan yi mata kasra shine ba mu abin da muka saba da shi al'ulfa sabo shine abin da aka saba ita nuna din kenan da haka suka ce izhabani ishrabani wala tattabi'ani kasra dai shi aka saba da shi jimal mun fahimci wannan to za mu dasa aya anan insha Allah sai idan akwai tambaya sai a yi tambaya na'am fi'l am مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة كأغانيكو لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة سود أيضا دائما من أحوال الأمر البناء على الفتح إذا اتصل به نونا التوكيد ها تسيك زوكتشي وألف الاثنين ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل نعم نعم نعم نعم ايه ده طلب ايه نوني اكن طلب بمعنى أن يكون مسبوقا باستفهام أو أمر أو نهي استفهام يقباتي كو أمر كو نهي فانشي هل تضربن زيدا لا تضربن زيدا لتضربن زيدا شيني طلب أو شرطا كو كما شرط شي شرط يقباتي فإما ترين من البشر أحدا فإما نذهبن بك فإنا منهم فإما تثقفنهم في الحرب شيني شرط إيه معنى مثال شرعي إيه أو شرطا مثال شرعي كمان قلت حيثما تقعدن أقعد حيثما تقعدن أقعد كو متى ما تقعدن أقعد إن تقعدن أقعد شرط كو كما ya zanto اما تاليا واتو wato ya zo bayan imma wacce ya biyo ta a baya

a nan eh, ina ne kake magana to to abin da ya kamata ya ci. wa in yakun fi akhirin fi'li alif haka ya kamata zai ce mana bi ma'ana in ka ce a asalin sa sa yes a ba alif mun karshen sa to in zaka yi taukidin is'a dole ka mai da alifun din ne ya zama ya'u wa in yakun akhirul fi'li alif faj'alhu ya'an sai ka is ayanna is ayinna is awunna shine ake magana ai ni na كدوب بيته وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله ياء تعلم تقدير فاجعله ياء منه بمعنى من الفعل رافعا إن هرشي ألف إن يكسن ne رافع بمعنى فاعل تو غير الواء Walya wannan fa maganan ba wawun da ya'un muke magana ba don su ba su shigo cikin matsalar ba mai riga mun gama da su ja to yanzu shi alifin da shi muke magana E, eh, kas ayanna anta kenan sannan is ayinna anti is awunna antunna eh sannan me is ayani قوة نعم نعم نعم نعم إيه أما أي جوز قبلك أن يصح قبل يصح قلب نون التوكيد الخفيفة ألفا يصيح قلبها ألفا لنصف عم أي نون نعوي ولا يكون ايه ايه نعم خفيفة نعم na'am إيه، تنزع أي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى نعم. للي كتفي ايه <laughs> ايه للي كتبي ايه اما اذا مجرد ال ايه نعم عليكم السلام نعم نعم نعم اي زي زمانها فعل امر هي ينزل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وقلبت الفتحة كسرة كوكو ضمة للمجانسة يعني أن ميدا فتحا ديك يا كما تزو أصلي أم ميدا يتصبو دا مجانسة نعم نعم شيء واو داي سيكا تي وواو الجماعة كو وياء المخطبة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الكسر كما على الضم اخشون مبني على الكسر او الضم في محل رفع فاعل نعم ما لا يبقى انت نعم نعم eh ai dama ka san fi'ili ya kasu gida guda akwai jami'in akwai mushtaq su shi ya ake dama aka a ka'ida yake za mu canza alif in ya zo irin haka ɗin za mu mai da shi zama yawo ya ce a canza shi zama yawo to shi da aka ce kada mu ce ali ya me ya faru ya ne wani aiki muka yi a wani asali ya gina a sai ta'ala fa in ahattani la takhunani takun misla ya ya man zibu nasfadhani yani asalin sa ta'ala da fatha a kansa amma takadirin wannan eh to in muka kare yawan mukhabbas ba sai zama ta'ala ba shikenan cikin sauki dan me kuma za mu dauko fataha kuma mu sake mai da ita kasara dan dai gashi mun yi sama kuma mu yi kasa ai asalin binayin sa ta'ala ta'ala ibni ba ta'al muna cewa ne ta'al lil waqf eh amma asalin sa ta'ala amma ko bi da asalin shi ba da ala sukun ni da habu filo am eh illa idan ka sanar bihi wanka ko kaza ko kaza eh to amma asalin wannan da kace asalin sa ta'ala eh kika fi al'amari ko da ba za mu tsaba ta'ala bai san eh eh a ah, ya za mu ce ta ai shi masmu'un ne aka yi sama'i ne ai haka aka ji shi eh da haka ta'ali kuskure ne eh, to ka rufe da malam wacce ka'ida ba ce ta a duk wannan akan babu ne na'am sama'i ne shi haka yake sama'i ne haka yazo na'am amma duk wanda ya ce maka ana cewa ta'ali to ba haka bane eh na'am subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu